alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba a insha Allahu shi wannan sirri kamar yadda kuka gani sirri ne <clears throat> na mutane waɗanda suke kiraye-kiraye a kan rashin ijaba da waɗanda suke kiraye-kiraye a kan rashin ijaba da kuma kaifin hannu da kaifin baki to insha Allahu ta'ala duk wanda ya zama bai da ijaba akan aiki ma'ana yana buga ayyuka baya ganin biyan bukata ko ko a sirrin da wasu suka ja ya tashi shi in ya ja kwata-kwata sirrin baya masa kwata-kwata sirrin bai yi baya tashi a hannunsa ga sirri an ba da labari an labarta shi mutane da dama sun yi ya tashi amma kai kaga ka buga sirrin ka ji shiru ka ƙara bugawa ka ji shiru duk abin da ka buga game da sirrin ka ji kai dai baka ga labarin baka ga abin da ake labartawa ba ma'ana in ka ja za ka ji shiru kai dai baka ga ijaba ko biyan bukata akan sirrin ba to insha Allah idan akwai irin wannan damuwar da mutum yake fama da shi na rashin ijaba a kan sirri to insha Allahu ga mujarrabar hanya da mu za mu zo muku da shi wadda in Allah yadda sirri ne na ijaba hazihi du'a'ul mubaraka wannan ita addu'a da kuke ganin ta addu'a ce mai albarka wa man katabaha wanda duk ya rubuta wannan addu'a da za mu faɗa ga salaha ya ta wata marmarin muhu ya kuma wanke bakin shi ko ya kurkura bakin shi ya kurkura bakinsa da shi kullum da a ilallahi min kairin au sharrin duk abin da mutum ya roƙi Allah a kansa na sharri ko na alkhairi yuhibbullahu da'awatahu Allah zai so wannan addu'ar kuma zai karɓi wannan addu'ar malam yake cewa iyaka malam na hane ka ko na hore ka summa iyaka sannan na hore ka ko na hore ka ko yana maka dai gargaɗi ya aki ya ce ya kai ɗan uwa lata da ubiha kada ka yi roƙo ha gare shi ko kada ka yi wani roƙo alal musulmin akan musulmi bi zulmin cewar Allah ka halakar da wani ko ka halakar da dukiyar shi illa bi kairin face sai dai Allah ka ɗaukaka wani ko kai kaza ko kai kaza kaza ka roƙi dai kyakkyawan abu ah, sannan yi magana wa ailan ya ce hallau daɗa man ha wanda ya rubuta wannan sirri da kuke ganin shi domin duk abin da ka roƙa in Allah da in dai kana kurkura baki da wannan sirri sai Allah ya amsa abin kowane irin abu ne yace halar wanda ya rubuta wannan sirri waga sale ya dahu ya wanke yake wanke hannunsa da shi kullu man kataba duk abin da ka rubuta da hannunka in ma yara ne almajirai suke kake ba su su yi maka rubutu to kana iya kai ka basu su wanke hannayensu da shi in za su yi maka wani rubutu da kake so rubutun ya karɓu ko ko a'a ya zama ne ya cika ko ko an samu ijaba akan rubutun ko ko a'a ba wannan bane a kai ne da kanka kake so duk abin da ka rubuta a takarda ka naɗe kai laya ko kai wani abu ko ka rubuta ka sha ka lallawa haji hajjatuka Allah ya biya maka bukatar ka insha Allah ta'ala to kana iya amfani da wannan sirri gashi wannan sakandami kamar yadda kuka ganshi shine ake rubuta shi kafa 41 to kuma Allah da in dai kana shi a allo ake rubuta shi kan tambayoyi su yawa kuma ba a haɗa shi da komai e to in Allah yadda kuma in kana amfani da shi ka samu farin jini da muhibba a idan jama'a shi dai wannan sirri ne insha Allahu na kaifin hannu da kuma kaifin ijaba lalle yana da kyau 'yan uwa kowa a amfani da shi kuma mu yi ma waɗanda suke fitar da waɗannan sirrika addu'a da fatan Allah ya biya bukatunmu gaba ɗaya da mu da su sirri ne na ijaba zai amfanar da yan uwa almajirai sosai matuka na gaske insha Allah don neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 300 10609 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakafi da maji daɗin rawanai zaria sirri ne wannan na ijaba da kaifin hannu abin da ake kira da kaifin hannu ya zama duk abin da ka rubuta ka bayar abin a yayi duk abin da ka rubuta ka yi wanda zai zama ya yana magana ya ja sirri ko ya rubuta abu ya ji shiru to insha Allah ga sirri mun zo muku da shi na kaifin hannu da kuma samun ijaba a dukkanin ayyuka da lamuran da aka sa gaba insha Allah a samu biyan bukata da ijaba da ɗaukaka a cikin al'amari. insha Allah wannan sirrin shi ma sirri ne mu jarrabi kuma da Allah yan uwa a jarraba mu gani insha Allah za a yi mana addu'a ko muna da rai ko bayan ba ma rayi kuma muna kira ga waɗanda ba su fitowa su salati da waɗanda ba su fitowa su addu'a ko godiya ko kuma ba su sa su da Allah muna jan hankalinsu da su fito su ba mu gidaje gudunmuwa ko kuma da Allah muna masu ba su haƙuri da su haƙuri su bar gidajen eh, domin mun buɗe gidajen nan don amfanar da kanmu da almajirci da almajirai ne ba wai mun bude su don a zuba ido ana kallon wasu abubuwa ko ana shiru ana laɓe mutum ba zai fito ya nuna yaban shi ko godiyan shi ba sai in ya samu wani shi ta lalace ne ce a mayar da su kuma insha Allah gidajen mu na telegram insha Allah an bude shi ah, wani gida mun bude sabon gida madarasatul ilmin rauhani amma shi wannan gida ne da za mu tace almajirai zalla za mu sa domin ah, ilmin rauhan hanyoyi fannuka na rauhani duka kawai su zama suke a gidan eh, duk fannin da ya shafi rauhani kusan su ne za mu saba ta sarifi gaskiya da ba za mu ba da ilimin tasarif a gidan nan ba amma ilimin jinnuwar rauhani abin da ya shafi magana a kan rauhani da zazzage zallar mujarrabin asararu asiri banda tasarifi da ilimi na magunguna su kawai za a yada a gida insha Allah kuma gidan yana nan insha Allah an fara ready ko in ce amma fara wannan din shi ba kuma gida ne da zamu za a ce a yi rijista dubu kaza ba ba mu buƙatar wannan a hannun kowa gida ne da muke so mu fitar da zallar almajirai wadda za a ba da gudunmawa insha Allah a gidan.